ga labaran duniya. A Najeriya bindiga sun kashe jami'an tsaro takwas a kudu maso gabashin kasar da ke fama da rikicin 'yan awaren Biafra. Mahukunta a Libya sun yanke hanyoyin sadarwa biyu bayan zanga-zangar da mazauna birnin Darna da ambaliya ta daidaita suka yi. Azerbaijan ta kaddamar da hare-hare a yankin Nagorno Karabakh a inda 'yan tawayen yankin ke kira gareta kan hawa teburin tattaunawa. Dokar labaran kamar yadda suke. Bayanai daga Najeriya na cewa 'yan bindiga sun kashe jami'an tsaro da dama a yankin Ehime Mbano da ke cikin jihar Imo a yankin kudu maso gabashin kasar. Duk da cewa kawo yanzu ba wata kungiya da ta fito fili ta dauki alhakin wannan hari. Sau da dama masu fafutukar kafa kasar Biafra na kai hare-hare kan jami'an tsaro da kuma kadarorin jama'a. Rukayya Abba Kabara na dauke da ci gaban labarin. kafafen yada labaran cikin gida a najeriya sun ruwaito cewa lamarin ya faru ne da misalin karfe goma na safiyar jiya talata ganau sun shaidawa manema labarai cewa 'yan bindigar sun afka wa jami'an tsaro ne cikin motocinsu kuma nan take suka buɗe musu wuta har kawo yanzu dai babu wani tabbas game da yawan jami'an tsaron da suka mutu sai dai wasu fayafayen bidiyo da suka rika yawo a shafukan sada zumunta sun nuna gawarwakin jami'an tsaron guda hudu na ci da wuta majiyoyi daga yankin sun tabbatar da cewa bayan da 'yan bindigar suka kashe 'yan sandan ta hanyar harbi sai kuma suka banka wa gawarwakin su da motocin su wuta har yanzu dai rundunar 'yan sandan kasar bata ce komai a game da wannan kisa ba kisan jami'an tsaro a yankin kudancin najeriya ba wani sabon abu bane la'akari da irin gwabsawar da suke da 'ya'yan kungiyar ipob da ke rajin tabbatar da 'yantacciyar kasar biafra a najeriya manyan jagororin jam'iyyun adawa biyu sun shigar da kara kotun kolin kasar inda suke kalubalantar hukuncin kotun sauraron karakin zabe na farkon wannan watan wadda ya jaddada cewa bola ahmed tinubu ya lashe zaben da aka yi a kasar a watan fabrairu Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da Peter Obi na Labour sun shigar da mabambantan kararraki gaban hotun koli inda suke kalubalantar hukuncin da kotu ta musamman ta yanke tun da farko. Babu wanda ya taɓa kalubalantar zaben shugaban ƙasa ya nasara tun da aka fara demokaradiyya a Najeriya a shekarar 1999 bayan kusan shekaru 30 na mulkin farar hura ba tare da katsalandar soji ba. a yau laraba ce kotun sauraron karakin zaɓe a jihar kano da ke najeriya za ta yanke hukunci akan karar da jam'iyyar apc ta shigar inda take kalubalantar nasarar da abba kabiru yusuf na jam'iyyar nnpp a zaben takwas ga watan maris a ranar litinin ce tun kotun ta sanar da ranar yanke hukuncin a wata wasiƙa ta aiki wa lauyoyin bangarorin biyu lamarin da ke zuwa makonni bayan bayan da lauyoyin suka kammala gabatar da shaidunsa a ranar 21 ga watan agusta hankula sun koma kan wannan hukunci da ake dako ciki da wajen kano a yayin da shugabannin al'umma ke kiraye-kirayen kaucewa tashin hankali Nijar ta samu wakilcin tawagogi biyu a taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 78 da ke gudana a birnin New York da suka hada da gwamnatin ambararren shugaba, Muhammad Bazin da kuma wadda ke wakiltar sojojin da ke ci gaba da yin garkuwa da shi. Tagwayen wakilcin daga Nijar na jefa ayar tambaya tsakanin masana da masharanta a faɗin duniya. Farfesa Usman Muhammad masanin siyasar ƙasa da ƙasa ya yi yin sharki akan lamarin bai kamata a samu haka ba amma tun da france ta rantse ta lashe bakin takobin cewa ita bata yadda da wannan gwamnati ba na sojoji wanda suka hambare bazum to za ta yi duk abin da za ta yi a tsakaninta da tarayyar turai ta tabbatar da cewa ko wani taro ake na ƙasa da ƙasa za ta iya yin kafan angulu ma Nijar kuma sabon salo ne na a ɓata gwamnatin Nijar mai ci yanzu na sojoji saboda kada su samu ansuwa a gaban gwamnatocin da ke duniya idan kuma har ita a wato majalisar ɗinkin duniya da shugabannin ƙasashen duniya sun je wurin za a ga kamar anguli ne da kan zabo Nijar take da shi. Na biyu abin da Turai da Faranshi da Ingila da Amerika suke so shine a hana su sojojin Nijar ɗin shiga. To ban sani ba don ban yi bincike ba waya Allah Burkina Faso da Mali da sauran kasashen da suka yi juyin mulki ko su an basu sun shiga an basu sun shiga kaga anan da wahala a ce kuma za a tantance tsakanin tawagan bazun da kuma tawagan ce ne to amma ko ma menene wannan dambarwan bai kamata ya kai ga wannan kazantan ba farfesa usman muhammad kenan ana sauraron labarai ne daga nan sashen hausa na radio france international Hukumomi a Libya sun katsa hanyoyin sadarwa da hana wasu 'yan jarida da kuma tawagar kai dauki ta Majalisar Ɗinkin Duniya shiga yankin Derna wanda aka samu ambaliyar ruwan da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a kokarin da suke yi na samar da daidaito a yankin a ranar litinin an gudanar da zanga-zanga a dana inda ake zargin gwamnati da sakaci wajen kula da watan dam din da ya fashe wanda ya haifar da ambaliya hammi suleiman wani dan nijar da yake aiki a ofishin takadancin nijar da ke libya ya mana tsokaci akan lamarin na farko dai zanga-zanga ita dalilin ta kamar su mutanen yankin darna suna ji kamar cewa gwamnatin ta yanzu ta libya ta yi banza da su ba a taimaka musu ba a musu komai kuma wannan abin da ya saba bashi? duka dama tsoho adawa ce ta tsakanin haftar da dan marigayi shugaba gaddafi saif islam san shi oshi ta darna ce kuma mutanen darna duka yawanci mutanen tsohon marigayi shugaban ƙasa gaddafi ne Eh, dalilin da yasa aka katse layin intanet saboda ka san hukumomi dan su samu su wuce, karhin duk wani bore da zaya tasowa a dalilin wannan zanga-zangar kuma zanga-zanga dama duka da ake yin ta surutu ta kasashen larabawa ba ta zama sai wani abu ya biyo daga baya kenan wannan duk saboda matakan tsaro ne shine kawai dalilin Hamid Suleiman kenan daga Libya. al'ummar yankin goma a jamhuriyar demokaradiyyar congo sun bayyana shakku akan bincike da aka kaddamar biyo bayan kisan gillar da sojoji suka yi wa masu zanga-zanga a kasar makonni biyu bayan da rundunar sojin jamhuriyar demokaradiyyar congo ta fara gudanar da bincike akan buɗewa fararen hula wuta wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sama da hamsin har yanzu babu wani haske a game da lamarin da ya auku. babu wani ƙarin bayani a game da dalilin da mikiyar da dakarun ƙasar suka yi kan masu zanga zanga kyan jinin majalisar ɗinkin duniya da kuma wanda ya ba da wannan umarni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da yara ƙanana dubu ɗaya da ɗari biyu ne suka mutu sakamakon cutukan da ake zargin kyanda da tamuwa ne a sansanonin 'yan gudun hijira da ke Sudan yayin da karin wasu da dama da saka hada da jarirai ke fuskantar hatsarin mutuwa kafin ƙarshen wannan shekarar. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. 'Yan awarin Armenia da ke yankin Karabakh sun bukaci Azerbaijan ta fara tattaunawar tsagaita wuta don kawo ƙarshen rikicin da ya barke tun bayan da ta kaddamar da farmakin soji a yankin. Ahmad Abba na ɗauke da karin bayani. ma'aikatar harkokin wajen yankin da ke neman ɓallewa ta yi wannan kira tana mai shawartar azerbaijan ta dakatar da hare-hare nan take kana ta hau teburin tattaunawa don warware rikicin da ya taso a wannan talata ce azerbaijan ta aike da dakarun ta dauke da manyan makaman artillery zuwa yankin nagorno karabakh wanda ke karkashin ikon armenia a kokarin da take yi na kwatar yankin da karfin tuwo lamarin da ya janyo barazanar sabuwar rigima tsakaninta da makwabciyarta armenia 'Yan awarin sun ce Azerbaijan ta yi lugudan wuta kan yankin ta wajen amfani da jiragen yaƙi da jirage marasa matuki duk a ranar Talatar, inda ta ce sama da mutane dubu bakwai ne ta kwashe daga yankin zuwa tudun mun tsira bayan da aka kashe mutane bakwai tare da jikkata sama da ɗari biyu. A nata ɓangare ma'aikatar tsaron Azerbaijan ta ce ta karbe iko da sansanonin soji sama da sittin a yayin harin da ta ce ta kai don kakkaɓe 'yan ta'adda Duniya ta amince da Karabakh mai ɗimbin tsaunuka a matsayin yankin Azerbaijan, amma wani sashe nata yana hannun 'yan awarin Armenia wanda suka ce ƙasarsu ce ta gado. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga duniya da tashi tsaye ta nuna adawa da abin da ya kira kissan kare dangi da rasha da kaddamar a ƙasarsa. A daidai lokacin da yake ƙoƙarin jan hankalin wasu ƙasashen da ke da shakku kan haka su mara masa baya. yayin jawabin da ya gabatar a babban taron majalisar ɗinkin duniya na 78 zelensky sanye da singiletin soja da aka saba ganinsa da shi ya sabanta kira ga shugabannin duniya su shiga cikin tsarin kokarin kawo ƙarshen mamayar da ake wa ukraine kamfanin kula da hakraman fetur na najeriya nnpcl ya rattaba hannu kan yarjejeniya da kamfanin indorama na ƙasar india domin samar da takin zamani da sauran albarkatun iskar gas ga najeriya Idorama zai zuba jarin dalar Amurka biliyan bakwai cikin shekaru shida. kuma ana sa ran yarjejeniyar za ta baiwa sama da mutane dubu hamsin da biyar ayyukan yi. Wakilinmu a Abuja Muhammad Sani Abubakar ya zanta da shugaban hukumar kamfanin NNPCL Mele Kyari domin jin abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa da kuma amfaninta ga Najeriya. kun rattaba hannu kan yarjejeniya ta musamman tsakanin kamfaninku na nnpc da kuma kamfanin indorama da ke harkan man fetur da abubuwan makamashi na kasar india inda ake sa ran za a ci moriya musamman ma a harkan samar da takin noma da kuma zai samar da ayyukan yi masu yawa a ƙasa a takaice kawai za ka mana ƙarin bayani kan wannan yarjejeniya? Eh, wata abin da muka yau shi ne mun dangala hannu ne a kan yarjejeniya tsakaninmu da kamfanin indorama masu yin taki da wasu kayayyaki da aka sani a daga gas wannan babban dama ce dama shi shugaban kasa eh, shiwaji bola mai tinubu ya ba da umar cewa yadda za a nemi gas a basu a yi yarjejeniya da su a tabbatar cewa wannan aikin an fara su. to menene yawan adadin kuɗin da wannan kamfani za ta zuba jari kuma cikin shekaru nawa. a ƙarshen wannan aikin za mu ga wannan kamfanin za ta sa jari kusan dala biliyan bakwai cikin shekara uku kuma a ƙarshe ƙasa za ta samu arziki ko amfani na kusan dala biliyan sha takwas cikin shekara ashirin saboda ta wata dama ce wanda dama ƙasar take bukata kuma Allah ya kawo ranar shi ana yin yanzu kuma insha Allah mu da wannan kamfanin mun haɗa hannu. Menene tabbacin wannan abu zai kai ga gaci ganin cewa Najeriya na da tarihin tsare-tsare masu kyau a rubuce ko a takarda amma wurin aiwatarwa abubuwan ba sa tafiya yadda aka sa rai ko kuma ba abin da aka sare za a gani a zahiri babu sakewa insha Allah za a tabbatar wannan abin ya wakana kuma shi kuma karin dama ne domin mu tabbatar cewa eh, wasu mutane da suke da niyan yin ayyukan gas din nan su ma za mu karfafa su mu zanna da su mu yi wannan kasuwa tuna zuwa karshe sai ga amfani za ta zo a kasa kuma dama ce wanda da can dama suna nan amma kuma ba sa mata hankali ba kuma yanzu wannan lokaci Allah ya kawo lokacin da an sa mata hannu. To shi harkan gas tana neman ta mame kusan kowane bangare na harkoki a Najeriya har harkan sufurin motoci ma ana sa ran su san za su koma kan wannan harkan gas. Ta ya'yan Najeriya kuma nan da wani lokaci ake sare za a ga wannan zahiri a ƙasa. wannan yarjejeniya na yau daban yake da wanda muka yi na samun iskan gaza za su a motoci shi ma mun riga mun rattafa hannu kamfanin nan da muke aiki da su sun ma fara aiki sun kama babu kama hannun yaro insha Allah shi ma nan zuwa wata shida za a ga wasu amfanin kuma cikin shekara za a ga tabbacin kusan motoci dubu ɗari za a samu wannan CNG suna amfani da shi. Muna godiya da wannan dama da ka bawa sashen Hausa na Radio France International RFI. tattaunawa tsakanin Muhammad Sani Abubakar wakilin na Abuja da kuma Bele Kiyari na NNPCL. RFI. Ta yanzu kuma sai mu ɗau wannan saƙo. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Bayan shekaru 129 da wawashe wasu kayakin tarihi a matsayin ganimar yaƙi daga tura mulkin mallaka a wasu dauloli na wancan lokaci. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a baya ya ɗau alkawali bayan nazari da doguwar tattaunawa da shugabannin Afirka musamman renon Faransa na dawo musu da wasu daga cikin ganimar ta wancan lokaci. Idan ba a manta ba a ranar 19 ga watan Fabrairun shekarar nan da muke ciki an gudanar da bikin baje koli na wasu kayayyakin tarihi 26 da aka dawo da su jamhuriyar Benin daga Faransa. Za mu yi dubi domin duba yadda wasu daga cikin ƙasar ta Benin tare da haɗin gwiwa wasu ƙasashen waje ke ƙoƙarin ɗaga da kuma dawo da al'adunsu da kuma ƙoƙarin sake fasalta tsarin yawon buɗe ido a wannan ƙasa ta jamhuriyar Benin. Sai ku biyo to madalla kamar yadda aka da farkon shirin shekaru 129 da wawashe wasu kayakin tarihi a matsayin ganimar yaƙi daga tura mulkin mallaka a wasu daloli na wancan lokaci faransa ta dawo wasu ƙasashen da kayakinsu ƙasashen da suka mori wannan tsari sun hada da jamhuriyar benin A ƙasar ta Benin, 'yan lokuta da ƙaddamar da bikin baje kolin waɗannan kayayyakin tarihi, wasu 'yan ƙasar musamman matasa da ke da masaniya dangane da batutuwan da suka jibanci yawon buɗe ido. Adanan kayayyakin tarihi suka a aniyar ganin sun ɓullo da wata hanyar inganta sashen yawon buɗe ido a jamhuriyar ta Benin. Muhammadu Sani Burema jika yake ga sarkin zangon Kwatano wanda muka samu tattaunawa da shi yana mai cewa. Sunana Muhammadu Sani Burema. ga sarki Hausawa na Kwatano kuma jika nike ga sarkin hausawa na agyashe kuma da la'alaji ka mana wannan bayani da farko masu saurari za su su ji idan aka yi batun yau bangaren al'adu saboda kayan magana kuma kana kula da bangaren da ya shafi wannan sashe idan aka yi magana bangaren al'adu a jamhuriyar benin wannan bangare mi yake zama a gare ka a matsayinka na matashi yau to al'adarmu gaskiya shine wato eh, identity mu in zan yi hada da turanci kenan tushen mu kenan wato kuma duk wanda ya rasa al'ada kuma ya rasa kanshi a duniya saboda yau al'ada tana tafiya ne da wayewa da kuma ci gaba na duniya gaba daya wa'ancan da suka bar shi sun zo sun samu kansu kaman baki ne a cikin duniya gaba daya to saboda shine mu a nan ga Benin mun ɗauki wannan Musa a gaba kuma shine muka buga muka kafa ginshiki a kai domin shine yasa yau ya zama duk da a garin ba wai sun yadda kamar wai mu mun zama 'yan gari bane domin har gobe ana kiran mu mu baki ne saboda kun san dama shi ba bahaushe duk inda ya taho gaba ɗaya a kowane lokaci shi kan tahiya yake yanzu mu dai ba za mu ce gaskiya za mu tafi ko ina ba an haife mu mun haihefa kuma 'ya'yan mu ma za su haihefa to saboda shi mu ne ya kamata mu yi ƙoƙarin wa'anda kakanninmu ba su yi ba shekaru ba da suka wuce a baya mu samu mu zaura da shi ne mai san muna nan saboda rashin sanin muna nan shi yasa kullum ake kiran mu baki to idan muka duba kai wani jawabi a al'adance da duk bahaushe ko in ce hausawa an san cewa yan kasuwa ne kuma idan suka tashi suna zuwa daga wani yanki zuwa wani yanki kuma akasarin tafiya ana tafiya saman raƙuma wasu a saman jakuna to yau an samu sauyi kuma ga ka kai a ka na bahaushe ka rungumi wannan sashe da ya shafi sufuri ko in ce shigilar mutane dalili To gaskiya dalili daga cikin wannan shine wannan abubuwan da na faɗa daga farko. Su ne wa'anda ana kiran mu baƙi. Yau ya kamata ne mu gwada tushen bahaushe a Benin domin wanda bai sani ba za mu iya mu ce yau in akwai Benin su gari da ake kira kasar Benin saboda Hausawa ne kuma lokacin ana kiransu Hausa bakwai kuma akwai wata family da ake kira Male malahasu wato nan ga suna kiran sarkin saraka musulmai mhm. to a lokacin tarihi na da lokacin da wato kasar abeokuta ta so ta kwace benin domin ita ke da karfin 'yan sanda da komi a najeriya ta so ta kwace benin domin in ta taho gaba daya tana gama da runduna mai karfi ke gare ta da ta taho lokacin akwai hausawa da suka taho kasuwanci za su wuce zuwa ghana su suka taimaka ma wannan sarkin lokacin zamanin na Danhome suka yaƙi ba yi yaƙin ma ba saboda dai kusan dai bahaushe na da naɗa shi ɗan sihirin da da dai mhm. wanda yake kan dai ɗan bubbugawa dai to da wannan da aka yi amfani dai yaƙin nan bai yiwu ba a bai bata samu ta an shi ƙasar jamhuriyar Benin ba ko Danhome din ba a lokacin ba shi ne ya zama wato shi wannan sarkin wato wannan nasarar ma na yakin da ba a yi ba ya ɗauko wai saboda ya haɗa alaƙan shi da wannan hausawa da suka taho daga kano ya ɗauko ɗashi guda ɗaya mhm. ya ba shi madugun wannan tawaga din rundunan gaba ɗaya nan yan najeriya a ba rundunan ba tawaga yan najeriya da suka zo za su wuce da suka taimaka mishi da addu'a ɗin ya ɗauko ɗashi ya ba shi saboda wai su saura garin a nan wurin ne aka samu daga cikin wayan na 'ya'yan aka samu 'ya'ya da ake kira malaiwa su yau in ka zama bahaushe ka je can fadin sarakan ganho mai na gargajiya mhm. bahaushe na shiga da takalmi ne duk wanda ya shigo shi ya cire takalmi saboda bahaushe ya zama idan muka duba ga wannan tarihi da kai kuma in ce jawabi da kai ga masu sauraron sashen hausa na rediyo faransa za a iya cewa waɗannan abubuwa ko in ce wannan ah, girmama na daga cikin abin da ya sa ka rungumi wannan aiki yau sosai ma saboda in muka bar tarihin mu suka tahi ba za mu samu domin yau ni abun da ya ya zama wato lamarin duniya ne ya sa ni na shiga cikin wannan aiki din domin farkon yin passport na da naje yin passport haka dan shiga da fita aka ce mun ni bako ne wai ba sun bahaushe nan ga na ce to ba ku da tarihin bi ne amma Allah ya sa ni yare iri iri iri bakwai nake ji mm-hmm. na ce kowanne kuke sun ku dauko na ga na yi na yi da ku haka ne muka bubuga na samu na shi takarda na hannun su saboda shi na shiga cikin wannan aikin domin wannan aikin yau ya zama wato aiki ne na zamani aiki ne tsohon aiki ne ba amma na zamani al'ada ce da ya zama amma bahaushe shi yana